an ban kaɗo wasu ɓoyayyun hotunan sharholiya daga Kannywood. Wai me yasa aka keɓance wasu jarumai a Kannywood ba hukunta su a baya ba, in ji wani mai rubutu a shafin kafar sadarwa ta Facebook wato garkuwar maji daɗin ƙiru. Da farko ban yi niyyar cewa komai ba akan dambarwar da ke faruwa a Kannywood ta korar da ƙungiyar mofan ta yi wa jaruma rahama sadau wannan mataki da wannan ƙungiya ta ɗauka kan rahama sadau rashin adalci ne da kuma hasada da suke nuna mata ganin irin ɗaukakar da allah ya mata a harkar fim cikin ɗan ƙaramin lokaci tabbas rahama sadau na yadda ta yi laifi kuma ya cancanci a hukunta ta daidai da laifin da ta yi amma bisa adalci alinuhu abin da ya yi a najeriya fim kwatankwacin na rahama sadau bai yi ba wajen muni da nuna halin ko in kula ga addinin musulunci amma wanne mataki wannan hukuma ta dauka a kansa ko don shi babban darakta ne ko kuma in ce furodusa a harkar kanewood ibrahim mai shinku shi ma babu irin hotunan da ba a gani nasa da wasu fitsararrun mata ba a bakin ruwa kuma shi ma ɗaya ne da alinu babu wani mataki da aka ɗauka a kansa Zainab Indomi ita ma dai hakan ce a bakin swimming pool ta ɗauki hoton wani bidiyo tare da wasu mutanen banza babu komai a cikinta sai pant da breziya amma babu matakin da kuka ɗauka a kanta. Abin tambaya a nan shine, mai rahama sadau ta yi muku sai ita kaɗai kuka ɗauki wannan mataki a kanta. ba ina nufin ba ta yi laifi ba amma idan kuna son gaskiya sai ku haɗa da wancan laifin da waɗancan taurari suka yi da wanda ta yi sai ku yanke musu hukunci based on abin da kowanne ya yi amma ni na san laifin rahama sadau ko rabin rabin nasu bai yi ba a dinga hukunci tsakani da Allah